zuwa Sisters of Gamji. Yau Allah ya kawo mu wani episode, za mu kawo muku wata salon wasa wanda sisters dole su zaɓi wannan ko wancan. So, Sister ES, ki tambaye mu muji. Kun shirya? Mun shirya, muna nan muna ji. A shirya muke. Okay. <laughs> Number one, kuna cikin tim duba wayar miji ko tim ban ji ba ban gani ba. Tim tsaka-tsaka. <laughs> Babu tsaka-tsaka gaskiya. Gaskiya to ah, once in a while. It's either dubawa ko ko kada ki taba gaba daya kwata-kwata. A ah, to babu tsakiya a ah, to an yi wannan. A babu tsakiya. A or B. <laughs> Ni dai bari fara bari fara. To. In miji na bai bani cewa hmm. in wani suspicion ba, ba zan ma taɓa eh. ɗaukar wayan shi ba. amma in na ɗan fara suspecting kila ko yana taɗi da wata ko yana son wata kila kuma na yi eh. confronting din shi ya ce ba haka ne ya yi denying sannan eh. irin ina ta ganin evidence to ni kuma ba na sa inga mun karya so dole zan ni sai na je na bincike <laughs> Gaskiya wannan zai sa ka kaji kaman ka duba. A lokacin ne zan fara zama kamar wata detective gaskiya. <laughs> FBI. Kuma dan irin zai inga dubawa kila dan in kore shi dan kila. Eh, a kama shi eh, da ƙarya. ban san mutum ya taken ina for a ride haka. Gaskiya ne. So amma in dai muna zaunen mu lafiya ban taba suspecting anything ba gaskiya ba abin da zai haɗa ni da wayan shi So, mm. in dai akwai suspicion gaskiya ni dai zan duba Allah ya sani. <laughs> Gaskiya ni ma gaskiya na yarda da wannan. In akwai dan wani suspicion ka zama detective ka mm. duba. In Amma in ka duba ka gani kuma fa. Ka duba ka gani sai ka <laughs> confront shi ka ce aka mun ƙarya. Tunda na tambaye ka. Gaskiya ni ina ganin ba zan duba ba. saboda in dai kaman kallo ne irin in kalla wani facebook wani instagram wani menene a ta wayar shi mm. wannan kam ina in kalla videos na dariya amma dai in dai akan wai duba ko yayi magana da wata ne i don't think so mm, bana ma can ka karasa da halinka don eh. da Allah zai kama ka ni da kaina ina zaune zaka zo ka faɗa min da kanka to mm. shi yasa nace ce tsaka tsaka saboda in akwai tsakiya kila in kamar yadda sister s ta ce in akwai suspicion kuma kayi karya kayi wannan eh in mm. ina neman proof wannan kam dole za a duba a nema eh gashi ka faɗa wannan ka faɗa wannan amma dai ba wai dan in je ina nema ba dan in in gani me kake yi saboda lokaci wurin neme nemen nan naka nan zaka je ka gano ma kanka abinda zai mm. hana ka bacci but in dai gaskiya ba suspicion ba wani zargi babu wani ana mm. zaman lafiya gaskiya ni wai ka bata dame ni ba zan iya ɗauka dai in yi kalle-kalle na in mm. kalla videos in kalla wannan amma ba wai don zan je nema ba kamar yadda mata ke yi ba yanzu ana zaman mm. lafiya ma za ga ta tafi nema menene yake ciki wa yake magana da amma ba wai cewa wayan miji ya haramta a gare ki ba a ta zai haramta kuwa To dan sa ka suke nuna gare ka ba. <laughs> Miji bai mijin gare ka ba wai shi za ta haramta gare ka. Gaskiya ka. To in ba mijin ya ce na saka password ba za ki iya duba mu waya ba. Ya za ki yi da wannan to. In fa dan neman password ne za ka iya fa. Kawai dai in ka yi niyan gani za ka gani in kuma baka niya ba ko ba za ka gani ba. Mm, ko mun mm, boye mm. password din sometimes in dai maza a bit careless ai sometimes zaki ga ko kana mm. zaune ma in suka sa password in ka ga dai niyan ka san password din nan dai zaka san ka samu kana so ka duba ne ko kuma baka so ka duba gaskiya eh. eh ina ganin ya ya danganta daga kai yadda ka dauka saboda mu mata we are very resourceful sai dai in ba mu sa rai ba gaskiya ne kam kuma ko bacci kake ana sa fingerprint ɗinka a buɗe waya <laughs> ko wannan face recognition ɗin a kai waya ko eh, ba sai dai in mace bata in dai mace ta suspecting ɗinka ba to wannan amma dai mostly mata da zaka ga suna complain gaskiya kila can ne tana dan suna tana dan kallon maybe video a wayan shi can message din wata ya shigo sai ta ga ka ai to hmm. bari kuwa sai na gani ta gani amma wata experience da na gani hmm. tana sallah ne wayan mijin na kan gado shi kuma yana alwala to da message ya tashi shigowa <laughs> yana da cikin abin nan ya gama a ya fito ita kuma cikin sallan kawai in san in message ya shigo waya na waya zai ɗan eh. kunna sai ka ga suna sai ka fara mm. ganin first eh, sentence din na farko da aka rubuta to mm. sai hankalinta ya kai da yake wayan na kan gado inda take Allahu akbar sai hankalinta ya kai kan wayar da wayan ta yi fitila sai ta ga an sa I miss your company daga suna sai kawai sallan ma gaba ɗaya ma ya gagare ta <laughs> <laughs> ta riƙe waya a hannu ta jira shi ya fito ta ce to wace ce wannan take misin ɗin naka Ake tuna min da wani labari da na ji <laughs> eh. wata ce ita da mijin suna yana nuna mata tana zaman ta fa shi sa ce eh. in dubu su ya ya cika Allah na <laughs> nuna mata tana zamanta sai ya ce mata ta zo ki zo kika wannan abu ki zo kika <laughs> ko da ta zo suna kallo tare sai ga messages na shigowa <laughs> yana karantawa tana karantawa gaskiya dubu ya wannan ai babu ma magana denial eh to shine ai wata rana ko wata rana ba wai ka je bincike bane ko wani abu kai wata rana haka mm. nan ka zo ka ka hango amma dai ka dauka wayan ba wai dai da niyan bincike ba sai kawai ka je ka gano ma Ka sa ake ka dauka eh. ko ka dauka yauwa to kin ga eh. sai mutane daga nan sai su fara in ka zo kana complain irin ji me ka gani irin wani big abu ne mm. sai a fara me kai ki dubawa to irin wannan me yasa mm. za a tambaye ni me ah, kai ni dubawa in dai by knock in dai kaman by chance ne kika gani kin gane ba wai abin da kika je nema ba ne eh. kawai amma wai a ce kin tashi zam ni fa yau sai na nemo menene ina ganin da ki je ki fara bincike bincike gara shi ki mishi saboda duk wannan wani indirect abu ne ki confronting mm. din shi shi wani wani ina suspecting kana gashi gashi gashi gashi gashi in da mm. gaske dai mai tsoron Allah ne zaki ga ya dan gyaggyara halin in ma aure yake son ya zai ce wallahi wata ce na gani dama ina son mu dan mm. shirya tsakanin mu kafin in faɗa miki kin mm. gane so amma in baki confront din shi ba ke ma kin tafi ne ma. dole zaki gane gane mu kanki abinda baki son ki gani kuma sannan mm. mu mata muna abubuwan nan ba mu sa sanity din mu into consideration za ki ga abin da zai tayar miki da hankali ke ce nan shiga depression ke ce anxiety shi ko can yana ta bishasha shi bai ma san kina yi ba kina nan ke kullun daga an yi message cip kin gani daga an yi message cip kin so ni i feel shi yasa na ce ba wai dan ba ka son ka gani ba amma for your own sanity na gani kawai amma ni ko i feel like ko in in a relationship ya kamata akwai wannan transparency inda ma ma waya ba zai mata yawa ma wai daukan ma waya wai is not even supposed to be an issue I. kamar in mijin ya fito yanzu ina in na zo na dauka maybe trying to picture zan je duba wani irin kin gane ba wai abin da ma kamar in miji ya fito yanzu ya ce miki to ga waya na na anytime kike so ki duba ni bana da problem wannan ma zai sa kaka bashi benefit of the doubt cewa mm-hmm. ya baki izinin duba wayan shi anytime kike so bai da abin boyewa mm. To in yana da wata second phone boye fa. To <laughs> wannan kuma ka bashi benefit of the doubt because in yana boye abu Allah zai kama shi. kamar yadda na ce kana sallah waya zai message zai shigo coincidentally message ya shigo in, in Allah ya so nuna ma abu zaka zaka zaka gani oye oye shine ai kun san anan akwai wani wannan Ashley Cole wannan footballer din lokacin eh. na yana auren me sunanta ma eh, Cheryl Cole ne ko Cheryl Cole eh, yes yes shikenan ya tafi ya je samu wani number irin kawai sim card wanda zaka hmm. saya din nan pay as you go ya je hmm. loading a phone din shi ya dauki pictures din shi ya tura ma wata naked ne ko mene ne <laughs> ita kuma mata ta zo ta tona mishi ta sassaka pictures din a newspaper wallahi ta fallasa shi so kin eh. gani ita ba ta duba ta sani ba irin Allah ne dai kawai ya kama eh. shi kuma ya yuzin wani fake number ya mm. siya ya saka mm, ke ga mm. so wata na gaskiya mazan ma in ka kyale su ko eh. kana tare da su da zuciya ɗaya ba. wai matan shi tana da kishi irin sosai sosai in ko. So kullum in ya tashi kisan me yake sai sai ah. phones biyu iri ɗaya. ɗayan hmm? food ɗin yana mota eh, ɗaya ɗaya na gida ɗaya ke shigowa da shi ba ta ma ba ta ma saba sani wani wanda <laughs> wani ke gaya ita ta ya wahala yana haka amma matan ba ta sani ba wallahi to yana kashe ɗaya wayar ne ya bari a mota in baya shigar da ita gida in like what da by mistake we target, and when she would think is his waya but central san you when you bane bai iri ɗaya mm-hmm. ah, amma <laughs> the thing is came da yake how she can when they issue in wayar miji inda waye saboda ko mutane suna making interesting like kai in ka je ka gani kaman fault in ka ne sai kama ana ana kuma irin backing up su mazan iri eh, it's okay in sun koye ko it's okay in sense, irin kamar eh su je su ta abin da suke so ka gane kamar kamar ana me kan su ba a scolding in su kan oke me yasa suke irin su je suna da other side chicks suna da waye irin in ka je ka mm. gani kai ne fault in ka ne kin gane sai su ba a ce ah, a irin me ya kai ki din nan eh mm. irin kamar society sun sun sa wa mm. matan pressure in kamar ke kika je makanki su kuma irin ana condoning da behavior su. Eh, kullum maza su suna da excuse za su ce eh. aiki aure zan auren eh, auren ta zai. Sosai, sosai. have a passport. Ai right ina ne. Eh, right ina ne. So ba yadda ma. Ai to amma the thing is ai in ma aure ne ai ba haka ake nema aure ba ka je ka ta chatting da mutum haka ne ka je wurin wayanta mana. Mm. Ai ba magana wai. Ko ka ce mata ke ga wata ina magana da ita ina neman aure ne. shi ne ai saboda wani za su jira 3 years fa yana nan yana ta dating wata to kuma magana wai dan zai kara dan zai iya kara aure da zumi ya tsaya yana yanda dai kika ce sister S eh. transparency din nan yanda namiji ya zama transparent da kai amma kamata irin haka ake promoting amma ba a ce wai macen ita ce dan ta je ta duba ba is a problem amma mazan irin kamar it's fine eh ko suka je suka yi irin It's a man. When I know Shannon Kamena, I encourage them to do what they do. Exactly. Yes. a problem in the Magana when I'm wearing a Yeah. I'm mm. wearing that, but you uh, are. I, I got the exchanging phones. I can't matter the music for You day. So, cash in doing it. We have yeah. no so to hide. nothing yeah, to hide. Nothing to hide. Yes, absolutely. That's what I'm about. That's what I'm about. Call for one minute. Mm. Nah. So, i su 'yan matan ko matan da suke bari a ce a yi three years wai ana dating ɗinka ana taɗi da kai a banza in mm. auren ka yake mm. so ya yi ya fito mana ya aure ka hmm. amma ba ya zauna kana ta entertaining din shi ba. Eh to amma kin san wasu matan su ma su ma suna wannan irin da desperate saboda kullun suna sa tsammanin zai yi zai yi zai kuma sun kasa sakewa. So kin eh. gane at the end of the day shi mijin ne irin shi bai aura ba shi bai sake ba irin abin nan. Eh ah. kuma gaskiya wannan things da ke causing problem wannan yanzu social media na kin ga da ka mm. bude facebook zaka ga advert din mata dan advert sunan shi eh. da instagram ta sa hotuna wata ta posing tana kin gane irin da always showing mazan ne suna tallan su to eh. kuma ba kowa ke iya resisting ba sai ke ga before you know it an fara neman number dama it's very accessible mm. yanzu mm. final straw to kin duba wayar miji ko ko ban ji ba ban gani ba one by one <laughs> So Dai zan duba. Gaskiya ne ma zan duba kam. Detective yadda sister sister Ba ki duba ba sister ji? Ba kin san me of course kowa it will be very painful. Amma an ce kazantan da baka ci ba ni duk a kazantan da ban gani ba ko? Gaskiya I don't hmm. pretend it doesn't exist. Wala ba zan iya hmm. duba because kin gane yanzu da gaske wata yake nema. Maybe yana so ya aure ta to ni ban ma sani possibly ah. ta you yana neman ta for the past seven years ma ah. Allah bai za su yi aure ba sai next seven years misali ah. yes so, just enjoy period din the ban san kana neman ta let me just enjoy that mm. enjoy that peace and there's still seven years to go Okay, now for the next seven years hankali na tashi yana sauka yana tashi yana sauka yana Help. I, I, I don't need that Neither dai if you respect me enough to hide it so be it kawai lie dan dai maka addu'a in ma dai shigantaka ne Allah ya shirya amma I don't want to know <laughs> maybe kishina is that bad I don't want to know uh, yeah <laughs> I don't want to know. Ni ma dai I don't want to know. Point of knowing. want to mai my rubbish on your face But irin to so what can you stop it? Eh. eh. So next next question. Next question. Okay. So sisters. So, miji miskiliyu ko mai surutu. Ya kan, gara mai surutu a kan miji. mai surutu saboda ni ma ina da surutu. Sai ma haɗu da ta surutu. <laughs> Iya dai kan mai surutu at least zai ma faɗa abin da bai yi niyan gaya maka ba. To, one by one. Surutun nashi. Sister, sister e, L. Mai surutu ko miskili? Gaskiya mai surutu, bani mai surutu. <laughs> To ba ta shiru-shiru kwata-kwata. Ban san shiru-shiru baka san me yake tunani ba, me a mm. zuciyar shi. kuma wani abu ya faru ba ya gaya maka ba amma mai <laughs> surutun duk da bai tashi gaya maka secret din shi ba cikin surutun dole ka bashi shayi mai daɗi dole surutun nan ya fito yana santi yana surutu <laughs> amma bai surutu ba ki gani in ya je nan ya je ya kai wannan magana can ya je ya kai wannan magana ya mai in ce kai wannan surutun da muke yi ya tsaya nan ba kul ka je waje kana faɗan surutu balla ta familin ka you know to to sister a ne ko mai surutu mai surutu mai surutu ban da haƙurin miskilin mutum gaskiya ban da haƙuri miskili mutuni ina da magana so ba zan so kuma ina magana ba kuma ba ta miskili saboda ku biyu kun ah. taru ku ta surutu wa zai ji wani a ah, ta za a yi hira za ki koya mai yanda zai saurare ki ai gaskiya ka dai zan ta hira a a ai ga wani kana magana da babba jinki ban ciki ni ban cika fita ba so dole in ka in ka eh. fita ka je ka na duniya ka dawo ka zo mu su mu yi hira mu kalla TV mu kalla news mu yi magana siyasa mu yi magana komai da komai ya fi surutu yana jawo couples su yi bonding sosai fa eh, to sister jifa no gaskiya ni ma dai mai surutun nan amma kamar yadda su El ta faɗa ne sai a rika haɗawa da kwaba ba eh, kullum ka faɗa ka fita waje kana zuba ba kuma <laughs> saboda kan surutun ne kuma sai kiga an ja haɗu da wani bad influence a waje ana hiran cikin ɗaki or whatever sai kiga an fara bada da kwaban kam a very boring person kai ba zan iya da shi mm. ni ma ina son hira ina son update gaskiya gaskiya gaskiya gara mai surutun mai magana ba dai surutu magana ne kisan wasu kuma su ai to ke ai dole ki zaba ke dai ki zaba mai surutu ko misili ne <laughs> in shiru shiru ne shirun zai yi yawa gaskiya ba wannan balle ma in kun zo kana wani abu na damun ka kai zai ta jin ka mm. yawa eh. ba wani response kai kuma kana son ka ji feedback amma za ka ji mm, feedback kam gaskiya Gara mai magana, iga tuciya wani abu sai ce ka dame shi da surutu. Eh, mu ma muna da son irin kai wancan wancan dubin ta yadda ta yi mun wannan. Ke kin zo da ɗan hiranki mai zafi-zafi. Kina mm-hmm. ɗan zuzzuba mishi shi kuma sai da ya taya miki mm, mm. mm-hmm. a ah, haba da Allah. Ai zan so wani ma ko mm, ba za ka ji ba. ta kyauta ba ai. Ai menene menene. Allah. To sister Espa. Ah, to gaskiya <laughs> gara ne su To ni dai zan ce gaskiya eh. ba zan so miji ne cika surutu ba kamar mm. waɗansu mazan in suna da surutu ƙawayen kama sun fi hira da su <laughs> gaskiya ne kuma wannan ba ƙawayen ka sun zo shi zai zake ya inga yi ta surutu gaskiya ne da so irin wannan ba na fi sanin kawai yana son zo ya tashi ma ya ban mana wuri mu ƙara abin da za mu yi ba wanda ya san cikin shi amma wanda zai zo ya ta mana ratata ratata ba mu kansa ratata ne amma ba ku gani shi miskilin tsakanin ku ilan ku biyu at least zaki iya sani dan zaki iya pushing button din shi ya dan faɗa wani abu amma mai surutun na sai ga ba iya controlling ɗinsu. Ba ka iya controlling gaskiya eh. wata je wani wuri wa'yansu ma har abin da ke faruwa bedroom ma sai sun faɗa fa. Eh sosai. Paparazzi. Ah, ai to me tsaka tsaka irin surutun ba irin wannan surutun hauka ba. <laughs> To ai dole ɗaya za ki zaɓa. A ce wai extreme mai surutu kuma extreme mai eh. shuru. Ah, mai shuru kawai sai mai sannu sannun ku shikenan kwa. irin ba a irin yan uwanka sun zo ma irin ya kuke ya kwana biyu sannan ku shikenan ya extreme shirin na wani akwai wani dark abu about them to to mu shiga na uku mm. shiga aure as uwar gida ko as amarya wani za ku fi so ni hmm? kam uwar gida ban gane ba uwar gida sarautar mata uwar gida. Ba ki so kwata-kwata ba a ce ki amaryar wata ce irin kin fice shiga a ta biyu ko uku. A'a. Dole uwar gida number one. Gaskiya number one. Saboda me? Kawai saboda ina ganin number one dai saboda son kai in ce ni dai aka fara aura. <laughs> da in shiga in ce kamar na biyu yanzu kai ne eh za ana tarairayanka ana wannan amma ni na fi son na ni dai a ce kawai ni ce dai uwar gida eh ga wannan ba wai yana ba da wani prestige ba ne ko kuma wani eh. wannan hmm. amma dai zan fi son a ce gidana ne na riga na shirya gidana yadda yake ba wai na zo in dora kan abin da wata ta riga ta yi ba ne hmm. na fi son a ce me ake cewa a ce miji training din matar shi na farko ne shine first born kin manta eh yawwa <laughs> na riga na shirya abuna yadda nake so ba mm. in zo ba yanzu a ce min a'a ai ga yadda wance ta saba ga yadda wance ta saba ga shi a'a na fi na riga na shirya abu na ko da za ta zo sai a ci gaba yadda ake to ni dai gaskiya in na auri miji ba zan so ya kara mm. min matsi kishiya ba su kullum suna cikin fargaba fargaba yaushe zai ga wata kila ma mm. ne kawaye na ba son su zo hadi ina ba su yi aure ba saboda ina tsoro irin ba zan su take ba saboda kullum ina da wannan fargaban cewa kila zai je kawo wata amma in har in ni dai na tabbata mijina ba zai yi aure ba to zan ce oke ba komai ne in zama uwar gida amma in yi mm. a confusion din kila wata rana zai kawo wata to garin ni in mm. zama amarya wanda ya riga ya yi guda biyu me zai hana shi yin guda uku kuwa amarya nan ni dai zan fi son zama amarya a kan wajen kala-kala ne kam gaskiya to hmm, hmm. sister jifa a gaskiya kowa ya fi son zama na farko ai kamar yadda sister A ta faɗa ne irin grooming ne shi ta amarya hmm? Eto, eh ita ma ma ta yi wani ai preamble da farko cewa an ba zai ƙara mata ba ba. So, <laughs> on the same page ke da. <laughs> Gaskiya amma ba tabbas maza ba tabbas wannan. Ba su da tabbas. Mm. Mm. Wallahi sa masu zama to ai duka rashin tabbas din su shine zaka so ka zama uwar gida kai ka je ka ta wahala. Ka ta bakin ciki Ka gara interview ne interview ne kin ga ba mm. bakin cikin da ya dan rage. No advantage sun zama amarya kuma ko? Eh. Eh. An wahala da uwar gida an tara abin da za a tara. Ita amarya ta shigo da miji ta samu. akwai wata reap where you did not sow hmm? akwai wata a school ɗinmu ita wai kai wai ta aure wai ita ita kadai ta aure yan kuma ita ina dole wai dole irin tsoho wai, ita ta fi son tsoho ta je ta yi chilling ita ba ta son stress ita kawai ba za ta yi ma auren irin wai ana manage ba ita kawai dai mm-hmm. ta fi son ta zama ko ta uku wai ko ta hudu ita dream in ta kenan yadda ta ji ta da Allah yana da ƴaƴa kawai ita harakan ta kawai take yi <laughs> akwai masu yi wannan opinion din irin ba ruwan su a ni dai na <laughs> definitely dai gaskiya uwar gida haka kawai uwar gida Eh, duk da kin san zai kawo wata in kin kin gwammace ki Ai ba maganin kawo wata bane ba ko ma ke keke amarya zai iya kawo wata zai iya sakan ki kawo wata. Mm-hmm. So gara dai in kina in kuna amma ina so in san me a garan reason advantage in uwar gida nake so in san. Ni a gani na in in ke uwar gida ce kuma kun kun kun san kun gane junan ku kun san kin san ya kin san me yake so kin san me baya so kin riga kin karance shi kin riga kin san me ya kamata ki kin gane kuma already za ku fara ƴaƴa tare so ki za su zama manya ke zaki ke ce babba a gidan so in ma wata za ta shigo dole za ta biyo bayan ki in dai har mijin is reasonable gaskiya ba zai fara wulakanta ki ba yana kawo amma dai for gara dai kai in ka ga ka gama naka stage in kuna tare because amarya ma za a yi nata amma yanzu zaki ga za a yi an gama da amarya at, at the end of the day ya dawo ma uwar gida because ita ya saba da su suka taso tare ta san struggles din shi ma san mm. ta san struggles tana nan sadda bai da so zai inga value in inta ya kamata to sister na fakiri amarya tuna exist ko <laughs> ni dai ansa na gaskiya i don't share Mm-hmm. Gaba ɗaya gara ban yi auren ba a a kawo min kishiya ko ne zama kishiyar wata. Shi kenan. Ban son sharing. Kai, gaskiya uwar gida or nothing. Ba na sharing. One other advantage na zama uwar gidan. Za ta ga mm. irin friends ɗinku da kuka faro da su da mijin. Irin mm. abokanan shi na school ɗin nan su ne kasan mm. matansu kamar kuyi growing up with group of friends kuruci mm. a wani yaranta da ake ma farkon aure ku ta tsalle-tsalle da miji kafa. a fara yawwa duk a yi eh. tare a akwai wasa da tsalle-tsalle da za a yi mana ai ba ka so ka yi misin wannan kuma ka aure elderly person jinya za ka zo ka yi maybe yana da diabetes lokacin sai ka fara dafa mishi ganye It depends on age, eh, akwai wata akwai wata da na sani ita ma irin shi mm. miji yana da aure saki aure saki amma yari ina mm. irin matan nan ne da irin sun iya yadda za su abu na in namiji irin sun iya karanta maza su musu yadda suke so yadda suke so yes irin muna yuni ne koya za ki ga babba ne fa yana cikin irin mm. kowa kuma shi wanda aka dunkusa kana gaishe shi in ne <laughs> amma in kin ga take magana pipi kasa kasa irin me me haba irin abubuwa shi kuma he feels happy irin tana mai da shi yaro ina eh, eh she's making him feel <laughs> young yeah wannan uh-huh. ko ya kai mu ya kai mu next question kuwa so <laughs> next question <laughs> a ce mutum na da kishiya mai kisisi na ko yar gulma wane <laughs> za ku fi so a gaskiya gara yar gulma can gulman ta zai kai ta ta fita eh. da amma daga gulman ne za ta zo ta haɗo miki wani abu gaskiya kuma a to amma aiki sisi na ya ya fi zama bom gaskiya ta sisi na kuma yanzu da Allah ah, irin siyasa masu wayon janye mm. hankali. miji da wani lallaba shi wani yawa politics very diplomatic eh. irin green plates under green grass okay kamar kina girki yanzu a kara miki gishiri cikin miya ba <laughs> ah. eh irin mischief din nan Eh, mischief. No, this is kin san mata masu kififi na I ya kiga da always around me, mijin ma. Shagwaba ne eh. ana wani mishi abin da ke baki. Ko kana magana da shi su wani. Eh, na mm. gane. Sister Eva. Ni wa gulma. Gare miki yar gulma? Gare yar gulma gaskiya. Amma irin wannan za ta je ta haɗa ki da in ta haɗa ki da wannan, ta haɗa ki da wancan irin abin. Eh, Abu kaɗan aka gani a jami'a e ma waje. Ba ki gane ba. Eh. halin mutum halin mutum baya buya mm. ko da ai wannan abin da za ta je ta yi shi zai sa a gano halinta ita ma a gane wannan fagulma ne da ita ba za ta zo ta mm. samu wani credibility ba kuma a ce mm. maka mace mai kisisi na ta san yadda za ta yi manipulating komai da komai so wannan ma in ka in ta faɗa ma kai wallahi wallahi ba wanda zai yarda da kai akan wanda aka san cewa eh halin ta fa kun tana zuwa za a ce ha ga wancan nan ta zo mm. Garin mm. ne masu fashewa da kuka bayan sun gama zagin kadan nan. Eh suke kiɗi suke mm. kiɗi suke rawa. sun gama zagin kashin shigo sai su fashe da kuka ai kina ta wulakanta su tun da ya eh. fita sharri da irin. Kai a gaskiya. Ka irin wannan ba sai kai ma sai kai naka ba. ai kai ma sai ka kyara ka je wannan talent ne fasal salbi hmm, ai talent ne wasu suna da su suke da wannan halin banzan idan suke sister s fa me kike ke wani ya fi miki gaskiya irin masu kisi sanan nan suna da wuyan sha'ani don ba wanda zai irin da very diplomatic kuma irin manipulative kuma so hmm. gaskiya is more difficult mutum ya iya hurɗa da su ina ga gulma ɗin kowa zai san daman wannan amebo ce. Eh, so, eh. ko me ta faɗa irin mutane ba we take it uh, lightly irin with a pinch of salt. So, ba za su yadda ba nan da nan. Amma irin mm. masu zama they are very friendly din nan komi fara fara fara amma irin na ciki na ciki din nan. Gaskiya yana da wuya. Tsara mai gulma din. Sista Arfa. Ni ma dai gare dai mai gulman gaskiya. To ashe dai wannan tsizi ka. Ko amma kuma masu kisisi nan ko ai su ma wata nan don sun iya gulman ai daga gulman ne ma har za su je su haɗa miki wani bom ɗin shi kai shi. Gaskiya dai. amma ne ki sisi ne ba. Amma ba cika haɗawa da gulma ba fa. Dabara ne da eh, su sosai. Dabara ta kiga duk fault ka kai kuma ya fito gaba ɗaya sai kiga ashe mm-hmm. all this while ban yi aure ba sai yanzu na samu mata mai masajin man kafa eh, har mai wanke eh. min mota mai goge min baki na ta. Kuma ba ta complain ko mina mata. Mm. Kuma da kuma is ba wai tana so ba ne ba kawai dan dai ta burge ne kurin. Mm. Ko ta fitar da ba. Da dangerous ba. Ina raba mani. Amin. To amin. Ina da wani question ma similar to wannan. kamar za a maka kishiya do ba mai so. Would you rather a miki tun kina da dan sauranki irin kina cikin age ɗin gayu ko kuma sai kin kai wani age da irin kin fara retiring nan nan sai a miki amarya which is better. Kai. Ima kullum ina contemplating wannan a kai Gala an yi maka early mana. Don ka yi competition. Na sai gara mutum ya neman mai dan wanke-wanke da dan gyaran gida. <laughs> Sai a kawo. <laughs> in je wata ƙasa in batta da yara ta kula da su a gara na ɗan shekara na ɗan jin daɗin rayuwana, mun ji daɗin rayuwa sai a kawo ta sai ta yi closing lokacin ai kin ga kai ma kana neman ma kanka sauki ita ta ta fama amma irin wannan ko rashin in su kuma sun iya rashin kunya wannan kananan yaran kai ka girma mm. amma su mm. lokacin za su taso da wani amma fa akwai wasu da zaki ga ka girman ka ma ko ka dauki girman ka akwai da za su kai ka wani wuri mm, amma kishin yanzu kishin yanzu ai ba gida ɗaya ake yin shi ba so it's easier wata ta dinga posta abubuwa ba kenan kina zaune a waya kiga ya fado miki oh. tana tana <laughs> hagin miji tana waye tana me duk duk ji haushi ina da sorry ina da kawa in naga ta sa hmm. WhatsApp status tana wani inda yake magana ce mata niki yau kuma da suwa ake. Ya eh. <laughs> ta ce ana <laughs> ce aiki ne suna nan suna gani. <laughs> Hmm. Maza ko in sun kai hmm. wani sai su shiga wannan midlife crisis din nan. Yes. So lokacin da ya kamata su inga dan settling in midlife crisis nan ya zo sai suna neman kuma 'yan mata irin warin 'ya'yansu. women young, eh. young. Mm. so sai in ji in ni already mijina ya kai wani age kuma kila ƴaƴanmu ma sun kai kusan warin wanda ya aura ya aura ba zan so ba gaskiya ka eh sannan inga wani behavior kamar dan yaro dan ya aure <laughs> yarinya eh wallahi zan ba mm, su kuma zan ba ta gani ne yes gaskiya dai kam she's making him feel young Kure mu kusan ni ma am young ita ma she's young. competition din tare ba. Eh, in mm. lokacin jinya shi ne ya yi dukan mu kin gane a yi jinya tare a haɗa kai kuma yaran mu su tare su taso kam tare mm. Size ba ke zaɓa ba? Gaskiya ba zai iya zaɓa ba. <laughs> Duk ba daɗi gaskiya. Duka saboda kin ga if you're young in nan kai ba mm. kuma wani saba da mijin ba sosai ya zo ya kawo wata. Kawai ba zai daɗi ba saboda a ce five years irin a ce har ya ɗauko wata irin irin sai ka ji to ni mai na rasa ina sai eh, ga haga in kun yi 15 eh, a ce in kun yi 30 mm. ni kan ma zan iya ba gare ban yi auren gaba daya ba <laughs> duk ba da <laughs> gaskiya ba daɗi yar wannan tashin hankali eh a kyau da ya kai irin amma way round ne kuma fa in kai za ka mm, shiga mm. wani ka so ka shiga kan wanda ba su daɗe ba ko wanda suka daɗe to wannan is a good question ba su daɗe ba fa Mm, Don wanda suka daɗe ai ta riga ta koya mishi abubuwa sai dai ka zo kawai kai following. Mm. Gaskiya gara wanda ba su daɗe ba. Yadda za mu zo mu yi moldin tare. <laughs> Ko ni wanda na yi notisin wanda suka daɗe irin wanda na gani wanda irin matan ta daɗe za ki ga 'yan da sun girma maybe um, young son in yana secondary school haka za ki ga mm. amaryar in ta zo za a tace ta ita amma by time abin da ta ya kare sai ki ga kuma an zo an maida ta gata nan ita dai mm. kawai dai ba ta da wani yancin kanta ta zo eh. ga ƴaƴa manya kin gane kawai dai ga mm. Eh, irin ita na marmari kawai aka yi kuma ta san eh. marmarin da daɗewa ya wuce ma two weeks an gama da ita eh. gari <laughs> wayo ya riga ya establishing Tare wanda gaskiya they are young a yi da ke mm. gaskiya ne kawai an daɗe tare na shiga ko hidima ake da shi maybe wani bikin yar um, abokin miji sai ki ga ita mm. uwar gidan ce kullum take frontin irin wannan ita san su eh, eh, eh. sai dai ki rika bin godan ba a ma saba da kyau sai dai masu hararen ki ma wannan ita ce amarya sai a yi tsaki mm. to gaskiya ne kai gare dai kana babban ka kun san ina juna baban shi na matan shi uku to mm. mamanta ce ta farkon to ta daɗe irin su mu ne manyan 'ya'yan take cewa hatta kuɗi sai dai a ba maman ita take ba ƙananan kamar irin sun zama in ma ta zo inda suke kamar ba gari ɗaya suke ba ita tana tare da mijin nan Abuja ne su suna Kano in ta je Kano dole sai other young ones din sun je suna mata hidima da menene kawai sai dai irin ita ce dai boss irin wanda nake so kenan eh. ta ce madam nake a ka maka mai masu yi maka aiki <laughs> lokacin za ka yi retired Aiko yanzu na zamanin yanzu ba abin da za su yi in gaya miki. Ce a kawo masu aiki su suna zaune a yi musu abu. Amma za ku ga in yin elderly ne kila ya fara tsufa medical problems sun shigo. Dole kamar mm. ƙanana su za su inga kula da shi. Mm. Ya sosai kuma. Amma babban kuma za a ce ta san shi sosai ai. Ita san how to maintain him. Eh. Amma kin sani ne matan za su bar maka kai babba ka kula da shi fa. Dai za su ce kin fi daɗewa da shi kin fi mu abin da mu ba mu da time for this eh haka suke yi ke kin fi tausayi ai yana ciwo saboda ke kin san shi ko tari yes shine problem da dama ai in in that situation irin ƴar karama ta shigo ai dama ba wai so bane kawai mm. dama kuɗi ne ta gani ko wani abu irin wani abu ne dai dama me za ta zo ta yi da rashin lafiyan shi. Amma da aka guyoyo yanzu dai ana jojin an ce kuɗi ne kuka sani ko love in ne. Kuka sani ba iya daɗin baki. Kuka sani ko zo kuma wani ce kuɗi. In most cases gaskiya in most cases. Sai dai turawa ne ke wannan. Sun fi sanin real love. Eh gaskiya. Amma dai kowa ta fito ta zama dai first wife mm. wannan dai. a faro da ke in so samu ma a ƙare da ke. To yanzu dai muna kira da tsohuwar zuma ake magani. Yau waje ne. To mun gode sisters yau kan mun sha debate gaskiya. <laughs> Sannan mun ji ra'ayin kowa sai nan gaba kuma za mu sake kawo muku wani shiri mai daɗi ci gaba da saurarawa ku ji.